وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابير ديو وقوة رمضان كنغهار من كيربي الله أكبر رمضان دبو ramadan 1440 kenan da 46 bayan hijira daga makka zuwa ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم kuma sha biyar ga watan maris ko ka ce march ko azar dubu biyu da da ashirin biyar, ina tambayoyi to nan ita wannan tambaya tana da harshe biyu farko tukun hukuncin ta'amuli da mushe kaza ta mutu ba macin mushe hurimat alaikun maita sai mu yi wurgi mu yi jifa ba ma za mu cewa ne kana cin mushe je ka ci ba ba za mu yaka ba yadda ita za mu to ta'amuli da wato mushe saboda bukatar kashin kanka wannan tukun abin kallo ne ɗai kenan na biyu shi kifin da ya ci motion kaddara abin da aka ba shi kenan ya girma ya zama babba har aka ɗauka ana amfani da shi shi ma abin kallo ne sun fuska ce biyu fuska ta farko dai ta ta'amuri da abin da Allah ya haram wannan laifi ne dabban nan ta mutu ta mutu kuma babu hanyar da za ka ba ita wannan ko kuma wannan kifin naka abinci sai mushen nan abinda muke kallo a wannan janirin kan hukuncin ta'amuli da abinda yake mushe ya zama kazantacce ai ya zama mara kima tunda Allah ya ce harimat alaikum almaita ai haramta muku ci na'am kila ka ta aici aka haramta fa ta'amuli da shi ba ai a kasancewar abu ne haramtacce ai kalban ne wa qalaban saboda bai kamata ba ga wanda ke da kishi na mutunci da kishi na addinin shi yi mata amuli da tunda Allah ba ya hana maka hanyoyi ba ne na abincin da za ka baya akwai abinci na kifi abinci iri-iri da masana suka sani aka je ka fi in ma sun hada da kayan mushe ne ba da ke kai ba ai ne da na siyo kayan kifi ne zan kai ma ainihin fingalin da suka kira misali ka ba su su ci amma kai ka je ka sayo ka san mushe ne shedan nan gaba nan gaba sai kuma kawata maka kashe shiga mataɓa mana to ai daga nan ne shaɗin sai kawata ma wasu ku tattara kajinan da suka mutu karku ya tsara ku je ku gasa ku sai da mata a mun samu labari a kuma saka a da suke da bushewar zuciya suna sai da mutane kaji ga sasso amma kuma mushe ne me ya haifar da wannan abin da ya haifar da tattara mushen kaji a ba ainihin kifaye kuɗi ke kallo ne ba zan hasarar kayana ba to wannan shaidanin da ya kawata maka wannan kwanci tashi zai kawata maka mutane ma ka je ga saka sai da su saboda shaidan ba shi da kyau shi yasa idan abu aka haramta shi to ka manta da shi kawai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wannan kenan dangane da bare yin kuma shi kifin da ya ce girma in ka ci ka ci halal yana eh, domin ai kifi ka saya ba mushi ka saya ba kuma shi dama kifi ai musulmin nama ne ba ya bukatar yanka sau da idan ya ci yauka ka sani mutum ma da ke mutuwa a cikin ruwan kifi ya cinye shi na ranka da wani kuma ku bane bane kuma akwai yiwuwar su dinga jefa ma ainihin kifayen mushe su cinye ba ruwanka da wani abinda kifin ya ci naman ya rikide ya kifantar da shi to kana la'akari da kifi ne ba kana la'akari da abin da ya shiga cikin shi bai ta gare kama da kiyasin idan turare aka ce turaren nan akwai alkohol akwai kaza kaza ba ruwanka da alkohol kai abin da ka fesa turare ne domin da za ce to ka zazzage nuna min alkohol nuna min ruwa an ba baka aiki kuna fahimta bayanin da kyau gidanka idan ka sayo misali magi da kafi zabo da tattasai da tumatir ka kawo ma iyalinka ai ba za ka dinga ba ta dogon lissafi ina kafi zabona ina tumatir na kawo min abinci waɗannan karikitan sun narke sun samar da wani sabon abu da ba to kallo wannan abin ake kallo don haka wannan kifin shi idan ka ci ka ci halal karka damu kanka ma magana ce ta farko kun ji kuma na faɗa da kuma ta biyu Allah ka gyara halayen mu gaba ɗaya ka kuma samu dace Ko iya لو جبت مدد منين وقلت وقلت لا لا بيا وقلت انا عمرة يا بيا كدينا عمرة زيت في عمرة لألا رمضان مثالي kasan akwai mutane da yawa sukan riƙe kuɗinsu ba sa ba da zakafi irin da zan ya to ai babu laifi inda dama a lissafinsu abin ya kewayo a ramadan amma muddin lokacin fidda zakka ya kewayo ya zo don me za ka jinkirta mutane haƙƙin don me za ka in ka so ka mutu fa na'am in suna cikin matsalancin bukata ba don me za ka hana musu musu alkhairin nagarta wanda a gaggauta shi to amma ya biya ne zai je to kuma lokacin fidda zakka ya yi wancan kuɗin da ya fitar yana cikin abin da zai abin nan a'a ai ka bai ka da shi ai saboda wata harka kuma ta daban ita ma ibada za ka je kai sai dai idan kai ne kana ganin bari ka yi wu ka ce na biya umra don jallin abin da za ka bari ya yi ƙasa allah ya san ka aiko allah ya gan ka aiki ba a tahayul menene tahayul a yi ma addini dabara ka sha kai a matan da kare ka fitar da kudin akan umra za ka yi kai ba naka bane kuma ba naka bane kudin ya zama na misali agent ɗinka wakilinka da zai kula maka da harkar visa harkar jirgi harkar masauki makka da madina wannan kuma na ne ai sai waɗanda ke hannunka ta so ake ba ta wancan ba Allah ta amfani ta ya sa da sai tambaya ya ce a alaikum malam na je banki na karɓo kuɗin da zan yi zakka ta aboki na da na zo na ajiye motar sai aka falle aka sace kuma kuɗin da zakka ne to malam ne ne hukunci na shi wanda ya sace zai iya cewa na ba mu to da farko dai wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda aya bakin cike ne faru ai ko ba ka ba ka fidda kuɗi za ka fidda zaka sannan ya sace ai babu daɗi sai mu taya ka jaje na wannan annoba da ta faɗo Allah mai da maka alkhairi amma dangane da ni zakan na fitar zan bayar ga abin da ya faru to shi barawon da ya sace kenan na bashi zakar kenan ai ta yi ba niyyar ka ba kenan niyyar ka dai za ka fidda zakka ne kila akwai waɗanda ma kake nufin ba su ko ba ka bane waɗanda kake nufin ba su suna nan suna kuma jira wata ma ka ce da su ku jira zakka na zuwa har ka samu sarai da ta yi zai wannan barawo a ce kuma an ba shi zakka ai shi mujrimi ne hukuncin sa a yanke hannun shi ai inda an same shi والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من Allah? Wallahu عزيز حكيم da barawo da barauniya ku datsa hannunsu shi hukuncin shi kenan ai ba hukuncin a ce an bashi zakka bane ai shi ne laifi ne to yanzu a ɗauka cewa ba zakka akan shi kenan shi ne tambaya ta gaba shi da ya riga ya fitar kuma innama al'amalu bin niyyat ko ba sakaci yayi ba amma inda zai je misali kasuwa ya bar but a ya sani in har yana da hannu wajen gangancin aisata to alaihi bama ya biya Da biya domin laifin shi ya fi da kudin da zai ba da zakka sai zo kawai shi kenan a baki ce bari in ajiye in shigan kama in dawo kuma kudi ne jama'a sun da kudi misali ai ba za kyale ba a takaice in dai a iya cewa yana da hannu wajen sabbaba ɗauke kuɗin to sai ya riya ya fitar in ku ba za ka iya tuhumarsa da wannan gangancin ba shi kenan Allah zai karɓi cewa ba da zakka shi ne kuma zai hukunta wancan ɓarawa haramun ya shi bari matuhu wuyayensa ya barranta ya sauke in sha Allah Allah ka tsare shi yasa Daukan mataki abun hawa ka kulle ko gida ka ba da kariya ba wai karancin tawakali ba ne a'a ai tawakalin kenan babur ka sa masa wata padlock mota ka sa mata security duk mataki da za ka ɗauka na kariya babu ne. amma ba za ka hana kuma abinda Allah ya kaddara ya faru ba amma kar ka to kai ganganci ka ta ai ba komai tawakkaltu su Allah ai akwai tawakkali amma tawakkali bai hana daukan matakin ba an fahimce ni sai ka dauki matakin da zaka dauka kuma abin da Allah ya hukunta ku da malamai sun ce kudi na mutum uku ne kudi property ɗinka na mutum uku na farko akwai naka abin da ka ci kai tsara ka ainihin gina gida ka rufa makai asiri wannan shine na na biyu akwai na kaddara shi an sace mishi waya a biyu, an sace kaza ka kaddara ce za ka rasa dukiya lokaci kaza Allah kyauta na uku kuma na magada ka tara ka mutu hawa kai ka tafi ka bar musu miliyan biliyan trillion septillion misali to haka abu yake abin da yake nakan nan sai ka yi maza maza maza ka ce hannun jari a kamfanin Allah tun inda komai baya karewa a rafton Allah wa'ala. alaikum salam ya halatta na wani abin da zan lokacin tsaro don da rana wannan ana kiransu al'asbab tambaya mai kama da wannan an yi ma al'allamatu shek ibn usaini shi an tambaye shi ne ya ce mata sun tambaye ne in ji shek malar ina iya shan wani abu ya dakatar da jinin haila dina don na samu daman tsawafin wada tsawafin bankwana tsawafin iri uku ne akwai tsawafin kudu tsawafin ka'iso makka akwai tsawafin ifada sun ma'afidu min haifu a fadar na akwai kuma tsawafin bankwana to maka ina bankwana da ke kowa sai ya yi kafin ya bar makka annabi cikar ɗayan ku ya bar maka har abu na ƙarshe ya yi ɗawafin ban kwana to shi ne wannan tambayar ta shigo bukin ɗin ita wannan mace misali gobe ne Jirgin zai tashi daga jidda to kuma ba ta yi ɗawafin ban kwana ba sai jini ya zo mata mai jini kuma ba ta ɗawar? to shi ne ya ce to ya halatta in sha suka ce in sha wani magani ya dakatar da jinin nan don na samu damar dawafi kala sheik ya ji ya halatta tun da a hukuncin jini idan za a hana ki wani abu saboda jini ne na, yanzu babu jini ɗin ya halatta to wannan akwai kamanceci ne a tsakani ta fuskoki da yawa farko dai ya yi amfani da wani abu don hana wani abu haka ita matai da haka idan akwai wani abu da ainihin za ka ci ko ka sha irin power din ko akwai energy drinks da suna cewa shan shi ba yana da matsala inda za ka dimance shi haka dai suka faɗa wasu daga shi Allah fa'ala amma idan wani abu ne za ka ci ko ka sha zai ba da karsashi da karfi da zai hana ka kasala da jin yunwa don ka samu damar azumin ka ya kai bantan shi su me ne sai an Suna ba haramun ba ne kuma ba an tabbatar da cewa a medikalance zai cutar maka da lafiya ba ne misali ba zai zama illa ba sama ina zuwa mana duk abincin da ka ci ai zai baka ƙarfi haka ne zai baka ƙarfi menene sai ka ce wani abu menene wani abu din abincin da ka ci zai baka ƙarfi don aikin abinci kenan ya taimaka ma ainihin wato ginin jiki ya haɓaka a samu metabolism na jiki ya samu karkashi kuma kun sani ai sahur na da abu guda hudu farko dai sahur in ka ci sahur abu na farko ka yi koyi da sunna don ga hadisi ta faharo ku yi sahur cikin sauraki albarka na biyu azuminka ya bambanta da azumin yahudu ba sa sahur na uku sahur zai kore maka kwaɗayi irin na safe mutum in ya farka da zaɓa kan ce breakfast Wata kusan azumi kai to za ka tashi kana da sha'awar ka ci wani abu to sahur zai kore maka wannan sha'awa ɗin ka ka samu taimako na hudu sahur zai riƙe maka lambar ka har rana ta ɗaga ba tare da ka je ba ina fata cikin wannan amsa an sami abin da ake bukata na amsa ya halatta ka sha wani abu ka ci wani abu in na halal ne kuma an tabbatar a ka'idar likitanci babu cutar da lafiya gare ka wallahu a'lam wa bihi tawfiq wa iyyakum abin da zamu faɗa na gaba shine kun san mun ce ɗaliban mu mata suna neman taimakon ku taimakon mu gaba ɗaya ko mun keɓe asabar alhadi kuma shi shugaban kwamitin tafsiri dr garba barakallahu fi mun da shi akan a za ke tarawa har a kai ga abin da za a samu da yau ranar taimako ne da kowa ya taimaka masu yan agajin yau ba za ku nemi taimako duk abin da aka samu wannan asusun nasu za mu kai gare domin suna aiki kwarai da gaske kuma alhamdulillah kwamitin masallaci ya ba su taimako mai tsoka kwarai da gaske to abin da suke targeting ai sun gaya muku rana annan ba kai gare shi ba tukun kuma alhamdulillah sun samu kayan abinci sosai sun kai domin tunawa da 'yan uwa da ke cikin hali na rashin walwala muhimmi ne an gane ko turaka a samu abu na muhimmi ko kaya ko hijabi a kai mabukata don haka ɗan agaji ku zaga kuma da allah ku da zuwa majalisun tafsiri da abubuwa a ku an gane ko kwarai da gaske ina da wata ƙa'ida da san ce da ku duk wanda ya fi ƙarfin dubu biyar ina su kawo nan yanzu nan za ku iya a tambayar ku nake za ku iya in ka san kafa karfin dubu biyar zo ka aje a nan da ai ba na ce dubu biyar na kan ce ƙasa nake faɗa ai kuma sai na fara tukun daga kaina karkace ina faɗa ne ba na yi misali tun da daga kun yi shuru to ba bayani to dai abin da za a yi a taimaka nawa kenan biyar masha Allah to Allah ya albarka eh, tun da bawan Allah ya bude kofa Allah ya bude ma kofa alkhairi kowa ma Allah ya bude mai eh, Na ce wannan masha Allah masha Allah to Allah ya muku albarka Allah ya ƙara bude ko alhamdulillah to a tara sunan eh, don Allah ku ce kawa dubu biyar na eh kada ya dauke hankali ko to a so masha Allah a a masha Allah masha Allah ka gani ko to barakallahu fikum Allah ya saka alkhairi ka gani ko shi yasa shiru ba shi da amfani wannan ku to Allah ya saka a ci gaba to Allah kar a yi sanya Allah ya saka muku da alkhairi barakallahu fikum to bismillah malam أعوذ بالله من ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال في النبي موسى صلى الله عليه وسلم يتي ربي يا أبنجي اغفر لي كغافرت من شيني اغفر لي gafarta min a daina magana taimakon ya ci gaba da zuwa ba sai an ɗauki hankali ba ko Allah saka alkhairi Allah ka gafarta min wali akhi da kuma ɗan uwana waye dan wannan shi annabi hawa ta kaga kullun <clears throat> nema ma kai gafara a musulunci abu ne dole amma kar ka manta da ƴan uwanka musulmi duk inda suke misali zaka ce rabbi fili wali ummati muhammadin aina maka misali Allah gafarta min ne da al'ummar annabi Muhammadu gaba da duk inda suke wannan muhimmin lamari ne sai annabi suke cewa rabbi wali wa li Allah gafarta min ne da ɗan uwana ba wannan kadai ba wa adkhilna fi rahmatik Allah ka shigar da mu cikin rahmarka shi rahama kamar wato babban wuri ne wanda Allah ya keɓe sai wanda suka cancanta to sai Allah ya shigar da su shigar da kai cikin rama shigar da kai cikin yarda shi yana daga cikin ramar ubangiji ga duk aiki na da'a wallahi baya maka wahala alkhairi ne sai ka ji malam qiyamul layl wallahi baka jin wahala shi Allah akwai wanda fa qiyamul layl inda yabi sai jikan bashi da lafiya dama farilla ba wa ta ai yanzu kaga azumin ramadan muke kowa na yi ba ka jin wata damuwa kafin mushkila in aka ce da kai azumin nasar sai ka dinga kasa yana daga cikin ramadanic blessing ka ji azumin yi a ƙin zuman kai sha biyar inda za ce azumin nafila ne kwana sha biyar kai wallahi ne yau ba na yi hudu to daga cikin albarkar ramadan kenan to daga cikin rama sai ka ji hatta aiki na tsaya wallahi ba ka shan wahala sauke ne sai ka ji ba wata matsala ba sadaka a ce kashe dukiya ka suka da gudu kayan misali to wannan hanyoyi ne na rahama Allah ka ba mu sada zumunta sai gaba za ta maka wahala ba makabarta ta rubuta sai sana Allah Allah ga mota maza maza aje a gyara makabar misali wa adkhilna fi rahmatik Allah mu muna roƙo wa adkhilna fi rahmatik ka shigar da mu cikin rahmatka ya ubangiji wa anta arhamur rahimin Allah kai ne arhamun rahimi me ma wannan magana Arhamun rahimi arhamu af'alu taf'il af'alul fa'ilin mana duk wani mai nuna rahama da tausayi da jinkai a bayan kai ke Allah shine arhamur rahimi kun gane uwa ba za ta iya ɗaukan ɗanta ta yi wurgi da saboda tausayi to Allah ya sita jin kan da ta haifa domin shi ya halitta shi a misali to saboda haka abu ne mai kyau addu'a ka dinga ce ya arhamar rahimi narhamni ya mafi jin kan masu jin kai ka ji kaina babbar addu'a ce wannan ita ce addu'ar annabi Musa alaihi salam innal ladhi innal ladhi taqadu al-ijla sanahum babahum yuwabbihim wa dhillatun fil hayati dunya na'am وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة نعم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين آية mai lamba 152 Allah ya ce waɗannan da suka riƙi wannan ɗan maraƙi suka bauta mai mutanen assamiri ko na kaga yi assamiri da ya yi wancan mummunan aika-aika sai aka dake shi da wata addu'a amma fa ina ka sadati ta kula lamisa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika wa zutan akif lan harriqannu thumma abin da ya faru da shi kenan thumma lan nansifannahu fil yammi nasfa aka ce sai kuma da ya zo cikin mutane sai na lamisa lamisa haka ya kare a ɗaiɗaice ba ya iya contact da mutane saboda an da ke shi da addu'ar lamisa ba kai ba haɗuwa da mutane iyalansa ba shi ba su haka ya kare saboda haɗarin abin da yi abin da za ka kasance kenan ba kai ba haɗuwa da kowa haka ya kare a ɗaiɗaice a wulakanci a dokan jeji waye ta inda kabarin shi daga cikin sakamakon mummunan aikin samar da ɗan mariki a bautawa a bar Allah bayan ni'imar da Allah ta'ala shi Allah ta'ala ke cewa innal ladzina takhadhu al-ijla saynaluhum ghadabun waɗannan da suka riki ɗan mariki za su gamu da fishi daga ubangiji fishin Allah babu kyau Allahumma na'udhu bika min ghadabika wa sakhatika aina daga ubangijinsu wa zillatun da kaskanci fil hayatid duniya a rayuwar duniya wa na najmul muftari in aka ce kaskanci a rayuwar duniya ai ba sai baka da kuɗi ba la da kuɗin da isa da mulki amma sai Allah ya jefa gabarka gaba ana ƙinka a zukatan masu imani sun zama ka da komai ka da kima ka da daraja kaga wanda yake talakan talak ne Allah ya azurta shi da karkuwa cikin bayi ya sanya son shi a zukatan bayan shi to wannan shiri abinda muke roƙo Allah ya mana kenan ka zamanto ka kowa mulki a duniyar nan in Allah ya gara ma sai wulakanta ka ta hanyar cusa mutane mugu ne a zalimi kawai in an zo kusa da kai abin duniya ake bukata ba wai don wani matsayi ka ba to wannan shine abin da duk mumini ya kamata ya yi ta yi ya nemi ainihin Allah ya so shi in ya soka ka bayi sai su soka sannan kuma ya azurta ka da ayyuka na kirki fishin ubangiji ya fushe ya barka babban abin da ke za fishin ubangiji saɓon ubangiji aikin saɓon mu roki Allah ya kiyashe shirka dai kaga ba mu ba ita bid'a ba mu ba ita giya ka san da ita kisan kai ne hada kan zanen ranka da ita dukkanin sun su tsorace musu a cikin hadisin turmiri turmiri hadisi mai lamba 2305 hadisin abu hurairata kuma hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi yake cewa ittaqil maharima takun a'bada an-nas warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الزيار yace in kana son ka fi kowa botan Allah ƙaurace mu sabon Allah sai bude maka fayil abu ubangiji kai ne abadin nas the most devoted ta ga muhimmancin barin sabo Allah kai mana arzikin maka ya kuma ce ka yarda da abin da Allah ya tsaga ya baka sai ka fi kowa wadata ne na damuwa ne shi yana samun dubu goma a wata ni kuma dubu biyu nake samu ta faɗin Allah ya mata albarka ni mata wa Allah ya mata albarka ba shi kenan ba ne na rigima ne da mun rike wani da huta yadda da me Allah ya tsaga ya baka ko jarabawa ne kana son ka tashi da first class daraja ta farko sai ka tashi daraja ta uku saka to Allah abinda ka bani ke amma kuma sai ka zargi kanka inda kai sakaci ai wasa ne ba na zuwa lectures a eh, blame yourself mu ka sallama makaddara ubangiji nan gaba ka kara himma kasa rayuwa take aiki a ce ka sa nan kofar ce wani ne wani kai fa kai baka da laifin ne kai la ta zako an fusa ku a rasan tura ka wancan hadifin ke sannan kuma ya ce ka girmama makwabcinka sai ka zama mumini na gaske sannan kuma ka sowa mutane abinda kake so makanka na alkhairi da wannan za ka zama musulmi dan gangariya mutane ce hatta ma kafiri ka so makafiri ya musulunta hala musuluncin na ne zanen ba taka ba ce to ka so makafiri shi ma shigo a tafi abu da tsira ba shi yasa ba za ka hana shi bacci ba ka ce a kunna ƙur'ani a hana shi bacci ai dare ne ai na gaban kuliya ne wai gaya maka misali baccin nan da Allah ya ce waje alna su bata, mun sanya baccin ku ku ku kana nan banda shi ne sau sa ƙur'ani to daidai iyawanka misali shi ka bare baccin shi misali ka so mai ni'imar baccin za ka so makanka sannan kuma sai ce ka daina yawai ka dariya yawan dariya na kashe zuciya dariya irin ta haya gaga ta keta mutum a nan yana dariya yana buga kafa a kar kula shi na faɗuwa saboda jin daɗi misali sai ka ce an baka lafiyar shiga aljanna ta misali ai kuka da damuwa kan zunubinka signal na imani ne ai ba wanda ce ba za ka yi dariya ka yi farin ciki ba ai halittar ubangiji amma alƙahaƙa har kai ana da wani shiri mu ƙyaƙyata zai ƙyaƙyata kuma misali Allah ya kyauta aya ta gaba Allah ya ce wa kadhalika najzil muftarin haka muke saka wa al muftarin masu kirkiran kare shine alfil kan gane ko domin al iftira'u daga iftara yaftari wa man iftara Allah kabe shine concoction ka kirkiri abu ka liƙa ma Allah shine al iftira' الله ka آية aya ta والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا الآية وأن da suka yi ayyuka marasa kyau sayi'a Na ka ce sayi'a zunubi wanda ke ɗaukar lamba ɗaya wajen jawo kashin ubangiji kaga shirka sayi'a ce giya sayi'a ce yanke zumunta sayi'a ce gulma sayi'a ce munafinci sayi'a ce shirin sayi'a ce ka gane matsolanci kun san matsolanci almatsalo ƙin biyan bashi kuma kana da hali ka danne wa ma'aikatanka su kuma lokacin biya yayi ka ana su in kai ne babban jami'i an turo albashi daga federal pay office an kawo jiha misali na ke ba wani babba ya kwashe albashi ma'aikatan ya buɗe wani ajiyan banki na gaggawa sun ya samu interest jama'a suna jira kuma sun yi aiki sun yi rufar da gwamnati wannan aikin sai yi ka tunkari sana'a ba ka da ilimi ka ɗauki allura zurkumin da kana mutane ɗauke likita ne bayan kai kwaka wannan ma sayi'a Ku fahimta da kyau cin iyaka a gona sai a ce ka yi gida ka buɗe tagar gidanka na kallon gidan makwacinka saboda ba shi da hali sai a ce hatta sata jarabawa sai a ce duk ɗalibin da ya leƙa takardar ɗanwanshi jirafin kun san jiraf raƙumin dawa jirafin ke nan. da an gane cikin haka allah ya ganka haka duk wanda ya ɗauki wato zama da abu ne da ke faruwa a wannan zamanin ya ɗauki certificate ɗin wani je nemi aiki ai ba gumin kawai. suna nan da yawa sai dai ka ce sai a kaza ta fi kaza muni to Allah ya ce wallazi na Amina sai a sayyi'ati haka masu yada fasade a kafofin yada labarai haka a social network din facebook ka dinga jin karerai da zage-zage da rashin mutunci kaga yan mata marasa mutunci za ka aure ne haka ba gani gani sunan a hoto rashin mutunci ya kai za ka aure ne ba wasu daga cikin misali social media alkhairi amma bala'i ce a lokacin su za ka yadda ka yi amfani da ita gwargwadon ladanka in ka sauka daga turbar amfani wannan kai ka sano ita ni'iman aka ba ka gode ma'alakan ni'ima din waɗanda suka aikata sayi'a ko sayi'a sun matabo sannan suka tuba alhamdulillah wani ne ba shi da laifi kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun sannan suka tuba to ai inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin me take tuba Saman taba wa aslaha biyu ne ka tuba sannan ka gyara Allah na tuba to shi kenan sai ka daina abin da kake da gulma kake babu kyau to na tuba sai ka gyara in ta kama haƙƙin wani ka taba ka ci wani ka kuma shuruɗin tuba kun karanta alhallari wa shuruɗu taubati annada ma'ana ma fata to Allah ya uda ila zannin fi ma faƙala min wa an yi al-asr zata in kana dukkan biha shuruɗa nadama kan abin da ya wuce Allah na tuba ba zan sake dai Allah ya ga da gaske kai nadama na biyu ka yi alwashi tsakaninka da Allah ba za ka sake komawa zuwa ga wani zunubi ba da gangar kana ta ne amma dan adam ai dole faɗa fada cikin zunubi ko dan adam ta kare eh dangar ake ne deliberately abin da zo maka bisa kuskure kala sannan shi saƙon ka bashi nan ta ke, misali kadara uzbila yana shan giya jiya ga shi ya tuba amma bari sai ya ƙara kwalban da shi wani ba tuba bane ka bari nan take sai kuma abu na hudu in wannan zunubi ya hada da haƙoƙin mutane su ba tsakaninka da Allah ne haƙoƙi sai ka mai da musu ka ƙwace gonar wani tubarka ba za ta isa ba sai ka mai da musu ma ka za ka je lahira da kaya waɗanda ke maraya danniya malam ya ce masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyo haka mai infiraje ce za ka baka cin dukiyar maraya ka ce ba kuma wallahi da komai da yawa maka misali haraftun da sauransu misali to waɗannan sharuɗan tuba guda uku sai ka ƙara da kuma wannan sun raka Allah ya ce wanda suka aikata ayyuka marasa kyau sannan suka zo min ba'daha bayan ayyukan banza din wa amanu suka yi imani to barkaji inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lallai ubangijinka bayan waɗancan miyagun ayyuka da aka tuba mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne shi ne alhafo alfa'o alrahim alfa'il fa'ul fa'il siga ce biyu na mubalaga an gane ko extensive form a cikin ilimin etymology etymology ne a farko lallai ubangiji mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kai ne ولما سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب لوكة بفشي نعم النبي موسى ya lafa shi ne sakata ai sakata nan ya yi shiru ne yi. amma isti'ara ce a ne eh, lokacin da fishin me ya kawo fishin annabi musa saboda sun rige dan maraki har ya dangwarar da allon a taura ya jage mun dan uwan shi ko kan shi la taqud bi lihti wala bi rasi inni khashitu an taqula farraqta bayna wa lam tarqub qawli qala ma ya salih saboda haka lokacin da fishin ya lafa annabi musa to har ma na yadda sai ɗauki a taura a ƙasa shi ne a hadal alwaha wafi nuskati ha a cikin kofi in ka ce nuska shi ne kofi wato a cikin allon a taura ɗin akwai hudan shirya karfe kaza karfe kaza karfe kaza inda za ka ɗauki bible ɗin kirista littafi na uku da suke kira ainihin leviticus suna kiran su littafin lawi allawi za ga wasu daga cikin dokokin karku yi a ciki karku shagiya karku yi kaza kaza kaza lakin na harrafu wa gairu sai suka canza rasu saboda a cikin nuskar at-taura akwai shiriya akwai kuma rahma qur'ani ke gege da rahma domin ana gaya maka ga hanyar tsira ka bi ga hanyar bata kauce mata to me rage ba ka ce kana bin bashin bayani an yi maka annabi ya bayani ba abin da ya bari sabai suka ce hatta tsuntsuwa mai tifikawa a samaniya in akwai ilimi game da ita manzon Allah ya gaya mana sai ne mutum ya kawai shi yasa ce duk jama'a ta yan aljanna ne sai wanda ya ke. suka ce ya manzon Allah wa zai ke a cikin hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim sai su to ai wanda ya bi ya shiga aljanna wanda ya samu ya ƙi kenan ai shikin ya rige na mutum ga hankali ga komai Allah ka samu kishiriya عرفتم صبناك يعني وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم مي يرحمون جوادا لتكي سؤورون أبنجلي شين يرحمون أي خاطر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الخوف كذا من بين الخوف والرجاء آية تجرب موسى قومه سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا لأن النبي موسى زي جيغاني أطور السيناء هو طور السينينا سيسا فدى متان يقول سبعين سكن بنو إسرائيل شيني واختار ويما زهان كلمك يا نبا يدعو كرسو يهود فلما أخذتهم الرجفة سيزكي ونمت آسا na son su ga Allah da wuce iyaka to sai rajifa wato girgiza ta cafke su sai ga su gaba da duk a kwance kala sai musa ya ce rabbi ya ubangiji alaihi sala lau shi ita a halakta min kablu wa iyaye ubangiji ina ma kafin lokacin ne suka halaka kar in koma gida a ce ina jama'ar mu na san yahudu da sharri solai da nana maryamu ta zo da ɗa mai suka ce an na lake haza ko ba ka ba ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki baghiya fa ashar ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka tuhume ta haka malamai suka ce dama mutum biyu ne aka yi musu tuhumar zina a tare kuma karya aka yi musu na na maryam da ƙormu na na aisha inna lazai na ja'o bil ikki aswatu minkum cikin hannu abubuwan kakko ne a rasan da haka ya ne sai ya zamanto ya ɗauki mutum saba'in limi katina zuwa ga mai katinmu na mai tawa ne falamma akhadatum mun rajfatu qala rabbi law shi da suka halaka shi ubangiji ina ma sun halaka ne kafin wannan lokacin da ni wa iyaye don kanna koma su ce me ya faru a na bi ma fa'ala safaha'u minna ya ala za a haɗa mu kenan mu da wawaye ai mana wankan rizga kenan ina illa fitna ubangiji na san jarrabawa ce daga ka, wannan yana muhataba da ubangiji sani wannan jarrabawa ce daga zaman fitina ta kan zo a ma'anoni iri iri fitina ta kan suna nufin shirka fitina kan zo rayuwa fitina kan zo wato halakarwa saura ka jarrabawa ce daga ta ya ubangiji tudillu biha man tasha kana halakar da kana batar da wanda kake so wa tahdi man tasha kuma ka shiryar da wanda kake so anta waliyuna in ka ce wali ai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati wal ladina kafaru al-yawma Allah kai ne waliyinmu menene ma'anin waliyi wato ne jibintar lamarin an gane ko wanda suke kafirai la maula lahum ba su da waliyi Allah shi ke jibintar lamarin mummina duk inda suke Allahumma tawalla amrana ya rabbal alamin anta waliyuna Allah kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu. wa anta khairul ghafirin kai ne mafi cancantar mai yin gafara duk wani wanda zai ce shi yana yin gafara ai ba kai ba kai in ka ce ok ka bata mara to na gafarta maka irin na Allah ne gafara na shi gafar ubangiji za ta lullube ka ne gaba daya kana cikin sutura amma mutum ya ce na yafe da gaba ya ce otar ka yi tsaya ko to na ya yafiyar da haka mutum kenan to Allah shi ne khairul ghafirin واكتب لنا في هذه الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك نعم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء <clears throat> فسأت أموال الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يوم يذكره تامنا لا داب بشين حسنة أي مكتب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أدوى مهم من mai kyau Allah ka ba mu a duniya can ma ka ba mu mai kyau ka kuma kyashe mu azabar wuta babbar magana ce sai annan musa yake cewa ubangiji ka rubuta mana hasana kyakkyawan abu a nan duniya haka ma wafil akhira haka can gidan lahira inna hudna ile mu dai kam mun tuba mun dawo zuwa gare ai daga nan aka samu suna yahudu قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أتكمة السورة ولن يتمنوا أتكمة السورة من أين يكون بنشن كراء بذلك ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم الله يعني دك بيو ولا يتمنونه كم ولن يتمنوه ان انا تنتكي ina ɗaliban arabi a cikin wala ya tamannau na cikin juma'a ko ba haka bane akwai nu'ara a cikin ya tamannau na amma ta bakara walan ya tamannahu babu nunin din me yasa muka faɗo wannan saboda alaƙa ne wa zai gaya min dalili dan kun san nakan yi tambaya ita ta bakara walan ya ai ay lan fitulu ita kuma lan harfin nafi al muakkar tana da cikin karikitai na korewa tana mafi ile mubari'i fataha لن تأقل الله يبقى ذلك كثير لن تقرأ فذا هنكرر لن تقرأ أي أصلي تقرأ أولا من الأفعال الخمسة أخير نون أما أنك قال لن يتشافه أنه نؤرى فأب اللي يفارك يعني؟ ولن يتمنوا أي أصلي يتمنوا نهوه فبدأ نون الجماعة تند لن الناس يتاغوا بسيك كثير amma cikin suratul juma'a ai lace nafiya ce ai ba nahiya ba ce wala ya nahu da haka aka wanzar da wannan me yasa muka shigo da wannan jami'i saboda ya ce inna huduna ilai ubangiji huduna daga hada yahudu ko huda daga nan kalmar sunan yahudu ko Jiwo ta zo masu da'awar cewa sun dawo shi yasa ya ce ƙulliya allazai na hadu in za'an ya kuwaɗin da kuka ce huduna mun dawo ɗin annabi musa ya faɗa shi daidai ya faɗa annabin allah ne amma mabiyan fa sai ce ya koma su cewa hadu allah mun tuba huduna ɗin nan to in dai ku waliyan allah ne da ku yi burin mutuwa ba to addu'ar ita ce ya ce ubangiji mun dawo zuwa gare ka kala sai allah ya ce azabi usibu bihi man asha ita fa azaba ta wanda duk nake so sun kai azaba ta kai shi Allah karka sanya wa cikin su wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahmata ta yalwaci komai ɗaya rahmar Allah ta riga azabar ne dan haka wani malami ke cewa ana mufnihun ana mukhtin ana afi huwa rahimun huwa ghafirun huwa kafi qabaltuhunna thalathatan bi thalathatin falatagliban ausafuhu ausafi ya ce ni mai zunubi ne ni mai kuskure ni mai sa'o ne ni mutum ne amma shi ne zafara ne mai tausayi ne kuma ya ishe ni sifofin shi uku na uku na za su rinjaye nawa na waɗin zai ƙasa na shi za su yi sama ya faɗa ne ma Allah kyakkyawan zato yi ma Allah kyakkyawan zato ka a a rafton su da ka annabi musa allah ce da shi azabata na kan kai ta ga wanda nake so ta kuma ta yalwace komai fasa aktubu ha lillazi na ya ta kona wasan zaka zan rubuta rahaman nan tawa ga waɗanda ke jin tsoron allah kuma suke ba da zaka wallazi na hun bi a ya ce na yi'uminun waɗanda ke imani da ayoyi ma inda na وقت بقية ثلاث ساعات ثلاث دقائق طيب، بسم الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي fassara ta sai gobe suna da tsayi kuma sun ce minti uku zai kawo mu ƙara fasan tana da bayanai da yawa to zai wuce minti uku da kuke magana Allah ya samu dace to da fata abinda aka nema na taimakon kuɗi nawa kuka samu ba kawo ko to shi kenan kar ku ji na ce dubu biyar ba wai yadda wanda ke da ƙasa da aka yi kawo faɗi high stick ne saboda ka gobe in Allah ya kai mu ku taho da abin da Allah ya hore muku Allah ya cika aljumu da alkhairi kuma na kan faɗo ta magana ka ce Allah in ka ba mu ka ba mu kun gane hausar ya Allah in ka ba mu abin bayarwa to ka ba mu zuciyar bayarwa shine in ka ba mu ka ba mu a iya baka kuma ba a baka bayarwa ka zama rawaci ko to Allah kar ka samu dangana saboda ka muna so ne mu jinawa aka samu a gaya mu jama'a abinda kuka bayar Allah ya saka muku alkhairi to za mu tashi haka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نسألك اللهم رحمة رحمة تابنا بها قلوبنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم.